Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi shida kenan agogon tiyu da Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. jama'a barkamu da wannan safiyar ga kanun labaran duniya. Gwamnatin Burkina Faso ta zargi wasu fitattun mutane ciki har da 'yan shardu da 'yan fararen fula da hannu wajen taimakawa ta'addanci. gwamnatin mulkin sojin nijar ta sallami fursunonin siyasa da na soji da dama kamar yadda taron tattauna makoma kasar ya bukata kowane lokaci daga yanzu shugaban amurka donald trump ke shirin lafta wa kusan dukkanin kasashen duniya sabbin haraje-haraje to ga labarin yadda suke gwamnatin sojin burkina faso ta fitar da jerin sunayen mutanen da take zargi da ayyukan ta'addanci ciki har da 'yan jarida da kungiyoyin fararen fula a kasar hawa hallar gunguzo ta hada mana wannan rahoto Kasar ta yammacin Afirka ta ayyana sunayen mutane 32 a matsayin masu aikata ta'addanci ko kuma alaƙa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda baya ga bayyana neman su ruwa a jallo. Jafar Diko shugaban kungiyar Ansarul Islam mai biyayya ga Alka'ida shine a sahun gaba a jerin 'yan ta'addan sai sauran shugabannin kungiyoyi masu ikirarin jihadi na kasar waɗanda tun shekarar 2023 gwamnatin ta sanar da neman su tare da sanya tukunci ga duk wanda ya kawo su sai kuma 'yan jarida da suka hada da Abdullahi Bari da tsohon shugaban hukumar zaben kasar Newton Ahmad Bari waɗanda a watan Satumbar bara sojin suka zarge su da hannu wajen yunkurin wargatsa gwamnatin a baya-bayan nan dai an ga yadda gwamnatin sojin kasar ke hana jama'a da kungiyoyin fararen hula faɗin albarkacin baka inda har ta kama wasu 'yan jarida a wani yanayi da matsalar garkuwa da mutane ta ta'azzara. burkina faso wadda ke karkashin mulkin soji tun satumbar shekarar 2022 a juyin mulkin da captain ibrahim tawuru ya jagoranta na famar da rikicin mayaka masu ikirarin jihadi da ke da alaka da alka'ida tun shekarar 2015 gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar nijar ta sallami fursunonin siyasa da na sojoji da dama kamar yadda rahoton ƙarshen taron tattauna makoman ƙasar da aka gudanar a watan fabrairu ya bukata a ne shugaban mulkin sojin janar abdurrahman chani ya sanya hannu kan kudurin dokar wanda aka karanto a gidan talbijin kin ƙasar. daga cikin mutanen da aka sallama akwai mayan tsaffin jami'an sojan ƙasar da tsaffin jami'an gwamnatin da ta gabata janar salu suleiman da usman hambali da sani sale guruza da fu makwai gado da abba muhammadu isufu wato daga tsohon shugaban kasa isufu muhammadu da ibrahim yakuba da kuma ahmad judud tsohon ministan kudin gwamnatin bazum da aka hambarar na daga cikin waɗanda suka amfana da wannan shirin to gwamnatin najeriya ta nemi haɗin kan ƙawayenta na yammacin afirka da na yankin sahel wajen yin musayar bayanai domin tsare iyakokinsu yayin da yake halarta wani taro kan tsaron iyakoki a jiya talata karamin ministan tsaron najeriya tunjo ojo ya ce kurakuran da ake samu a iyakoki na shafan dukkan kasashen yankin ta jaddada da bukatar haɗa karfi da ƙarfe tsakanin kasashen domin shawo kan wannan matsalar to gidajen man fetur a najeriya na ci gaba da sauya farashi bayan da matatar dangote ta sanar da cewa yarjejeniyar da ke tsakaninta da nnpc wadda ke bayar da damar samun gurɓataccen man a farashin naira ta ta kawo ƙarshe ba tare da an sabunta ta ba alhaji abubakar mai gandi shugaban kungiyar da dalaman fetur masu zaman kansu a najeriya wato ipan ya ce tuni suka yi hasashen faruwar hakan bayan rugujewar waccan yarjejeniya kamar dai yadda muka sani a da akwai yarjejeniya tsakanin shi dangote da hukumar nnpc na za su dinga sai da mishi mai da naira to amma daga ƙarshe sai aka samu saɓanin haka wannan yanayi na canjin farashi da ka gani ya kasance ainihin wannan lamari da aka samu na sayan mai da dala domin kaga dole shi kai ne dangote zai je sayi crude oil da dala sa'annan kuma zai karbi naira ne a inda har zai sai da mai a cikin najeriya duk da dai yanayin da ake ciki yanzu mun kira 'yan kasuwanmu mun ce to don allah don annabi kada su yi amfani da wannan dama su sa riba gwargwadon hali ba tare da sun tsawala ma al'umma ba saboda al'umma su samu sauki dai dukkan yanayin da ake ciki. kusurari alhaji abubakar mai gandi kenan to ministan kula da albarkatun mai na najeriya wato sanata enekin lakbori ya yi barazanar kwace rijiyoyin man da ba sa aiki waɗanda masu su suke ƙi bunƙasa su tsawon shekaru Heineken ya karfafa gwiwar masu masana'antu wajen gayyatar masu shawar zuba jari da su shigo a dama da su a harkar musamman a rijiyoyin da suka yi kwantai. Waɗannan labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. yau laraba majalisar dokokin senegal za ta tafka muhawara a kan afuwar da tsohon shugaban kasa Macky Sall ya yi waɗanda aka samu laifuka a yayin kazamar rikicin siyasar da ya biyo bayan matakin na yunkurin jirkinta gudanar da zaben shugabancin kasar a shekarar bara nura ado suleiman na ɗauke da ƙarin bayani bayanai sun ce yayin muhawarar da za su tafka ba rusa shirin afuwar 'yan majalisar za su yi ba za su yi wa shirin gyara ne ta hanyar cire sunayen dukkanin waɗanda aka samu da aikata manyan laifukan da suka hada da kisa da azabtarwa da kuma batar da mutane da ƙarfin tsiya idan za a iya tunawa tsohon shugaba Macky Sall ya yi wa masu laifukan afuwa ne da zummar kwantar da hankula a yayin da ake gab da kada ƙuri'ar zaben na kujerar shugabancin Senegal wanda ya gudana a cikin watan Maris ɗin shekarar bara. Masu sukar shirin afuwar dai sun ce an kirkire shi ne domin baiwa waɗanda suka aikata muggan laifuka kariya sai dai wasu na ganin wannan zargi na da rauni la'akari da cewar a ƙarƙashin shirin afuwar na maki sal ne fitattun mutanen da ke jagorancin 'yan adawar senegal wato basiru diomaye faye da kuma usman sanko suka samu damar tsayawa takara waɗanda kuma a yanzu suke jagorancin ƙasar a matsayin shugaban ƙasa da firaminista. kungiyoyin kare hakkin bil'adama a ciki da wajen Gine sun yi dai da matakin afuwar da shugaban mulkin sojin kasar Mamadu Dumbiya ya yi wa Musa da Diska Mara tsohon shugaban mulkin kasar da aka yanke hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari saboda samun sa da hannu a kisan masu zanga-zanga kusan 150 a shekarar 2009. a makon da ya gabata ne dumbiya ya yi wa da diska mara afuwa bisa dalilan jin kai wani mataki da ya zoma da al'ummar kasar da ɗimbin mamaki dubban mutane sun gudanar da zanga-zanga a afirka ta kudu a jiya talata domin nuna goyon baya ga wata ɗaliba 'yar shekaru bakwai da aka yi wa faɗe a makarantarsu a shekarar bara yariyar wadda ta cika shekaru takwas da haihuwa a jiya a watan oktoban bara ne aka aikata mata fyaɗen amma aka ɓoye abin sai bayan da mahaifiyarta ta shaida wa duniya ta cikin wata murya da aka naɗa sannan aka yada a shafukan sada zumunta tana mai kira ga hukumomi da su ɗoki matakai an kama akalla bakin haure 180 galibinsu a yammacin nahiyar afirka a gabar ruwan gine da senegal a cikin kwana guda kamar yadda majiyoyin tsaro suka shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa fp majiyoyin sun kara da cewa an kama mutanen ne waɗanda suka hada da 'yan gine 66 da bisawo gine 4 da 'yan senegal biyu sai kuma 'yan tsibirin bijazos 88 yayin da suke kokarin tsallakawa zuwa spain a gabar tekun atlantic kowane lokaci a yau laraba ne ake dakon sabbin harajin kasuwanci da shugaban amurka donald trump ke shirin kakabawa kusan dukkan kasashen duniya ko da yake akwai alamun harajin zai iya karancin tasiri kan kasashen afirka azima bashir aminu ta haɗa mana wannan rahoto 'yan ban kasuwanci ne suka shiga halin rashin tabbas tun bayan dawowar donald trump karagar mulkin amurka bayan da ya dawo da yakin kasuwanci da manyan abokanan hulɗar ƙasa irin china da turai da makwabtanta canada da kuma mexico sai dai sabon harajin na trump wanda zai shafi dukkanin bangarori da kuma kowace ƙasa ya sake jefa hada-hadar ƙasa da ƙasa a tsaka mai wuya cike da zakuwar jiran jawabin na yau laraba kamar yadda ya alkawarta yin bayani dalla-dalla kan abin da ke kunshe cikin wannan haraji ko a daren jiya talata donald trump ya shaida wa manema labaran fadar white house cewa kofa a bude take gare su a yau sai dukkanin tambayoyi kan harajin na kashi ashirin kafar cnn ta rawaito caroline levitt jami'ar yada labarai ta fadar white house na cewa sabbin harajin za su fara aiki nan take da zarar shugaban ya sanar da su a yau wasu daga cikin manufofin wannan haraji a cewar masana har da dakile yanci ranar da ke kwarara kasar ba bisa ka'ida ba ta sunan kasuwanci sai kuma kara wa gwamnati gwamnati kudaden shiga baya ga bunƙasa samar da kayayyaki a cikin gida maimakon dogaro da masu shigowa da shi daga ketare. kotun ɗaukar kara a faransa ta ce za ta fara yin nazari game da hukuncin da aka yanke marine le pen jagorar jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi ta rassemblement national da zai kai ga iya sanar da hukuncin karshe daga nan zuwa shekarar 2026 shekaran jiya wata kota a birnin paris ta samu le pen da laifin almandahana lokacin da take da da mukamin 'yar majalisar tarayyar turai da aka yanke mata hukuncin daurin shekaru biyu a gidan maza tare da haramta mata tsayawa takara har na tsawon shekaru biyar a nan gaba asusun majalisar ɗinkin jihar unicef ya ce har-haren da isra'ila ta kai sun halaka yara ƙanana sama da 300 a gaza wato karfe bakwai da mintuna goma. taken labarin wasanni azima bashir Aminu ta shigo barka da shigo. ta barka ka dai malam umar a wasannin da suka gudana jiya talata arsenal ta yi nasara kan fulham da kwallaye biyu da ɗaya kamar da yadda aka yi tsammani yaran na michael arteta sun buga wasa da kyau ciki har da tauraron kungiyar wato bukayo saka wanda ya zira kwallo guda a karawar mhm. kwanaki 101 saka ya shafi bai taka leda ba saboda jinyar raunin da ya yi ta tsawon watanni sai dai dawowar a jiyan ya kara karsa ga kwazon wannan tawaga duk da wannan nasara har yanzu dai bata sauya zani ba game da dusashewar fatan wannan tawaga na lashe firimiya a bana ko yake tana da cikakkiyar rama a gasar cin kufin zakarin turai sai dai akwai fargabar tarin majinyata ya iya yi mata illa matuka wato an samu rauni sosai haka sosai mm. to a mako mai zuwa guinness ke shirin haduwa da real madrid a wasan gab da na kusa da karshe na gasar zakarin turai mm. daidai lokacin da tawagar ke ganin tarin majinyata irin gabriel baya ga jaron chamber da holland na holland kenan kari kan ben white da ricardo calafiori a gefe guda akwai kai harvard wannan na nuna akwai gagarumar matsala ga arteta kuma zai fuskanci tarin kalubale sosai da yake da masu jinya da yawa sosai haka to ita ma wolverhampton wanderers ta doke west ham ne da kwallo daya mai ban haushi yanda manchester united ta sha kai da kwallo daya mai ban haushi ita ma a hannun nottingham forest kaga nottingham nottingham forest din na ƙara faɗaɗa tana matsa ƙaimi dai tana son ta ga ta haska a gasar zakarin turai eh, ta baɗi eh sosai ma ai shiri ne ake yi kisan gabanin babban gasa ba sosai kam mm. to real madrid ta sha da ƙyar a hannun real sociedad bai da suka tashi wasa hudu da hudu amma da yake madrid din na da ratar kwallo ɗaya a haɗuwarsu ta farko da ta doki yaran na da kwallo ɗaya mai ban haushi har gidansu hakan ya bata damar tsallakawa matakin wasan ƙarshe na gasar ta copa del To ita ma PSG ta samu nasara zuwa wasan karshe na cin kofin Faransa ko kuma Coupe de France mm. bayan doke Dunkirk da kwallaye hudu da biyu. A farko dai yaran na babban birni ne suka fara shan duka amma daga bisani suka murmure tare da kai labari a wannan haduwa. aikin san irin wannan haduwa tasu ta kara wasa ne da ake matuƙar shawa. Haka saboda yana kayatarwa sosai da sosai. matuka kan musamman ganin yadda suka yi tattaki har yankin arewaci suka doka shi wannan wasa ana ganin kisa wasu daga ciki kananan kungiyoyi ne amma kuma ai suna suna ba da mamaki sosai mm. to can a italiya ma bologna ce ta doke empoli a wasan su na jiya karkashin gasar Coppa italiya kuma ita ma bologna kai tsaye ta kai wasan na karshe a ita wannan gasa to kisan gasar italiya ita ma tana da matukar ɗaukar hankali sosai musamman wannan Coppa italiya wato ko wato kofin ita italiya kenan kamar yadda ita faransa take take da kofin faransa ita ma spain take da kofin spain ingila take da fa to ita ma haka take da abin da yake kayatarwa shi ne dukansu suna da kungiyoyi daban-daban wasu kanana wasu manya kuma sai ka ga wani lokacin wato kananan sun zo sun ba wa manyan mamaki kamar ita wannan durkek da ta kara da psg kaga psg ita ce zakara a faransa amma kuma sai ta so ta jika mata aiki sosai makon saboda yaran sun yi kwazo daga bisani saboda kin ga a turai ma a turai ma da kanta ita psg wato tana yin abin a zo a gani balle a ce a nan faransa akwai eh. damuwa saboda haka kenan dole dole ya zama cilas a ce sai eh. an bunkasa so yan nan kungiyoyi kisan abin da ba a yi kenan haka yawwa dangane da wannan batun ba sosai kan eh wannan ne a ba a yi shi yake kawo cikas shi yake kawo cikas kwarai da gaske eh haka ne eh, kin san sannu sannu a hankali wato idan abin ya zo sai shiga kungiyoyi waɗanda da ba sa da wani tasiri sun dawo yanzu kamar a ingila idan ka duba ita nottingham forest ai an jima ba a ji labarin nottingham forest ba amma sai ta dawo premier da karfinta kuma take jima manyan kungiyoyi ai ba sa son karawa da irin waɗannan kungiyoyi suna ba su wahala kwarai da gaske to mun gode sosai yanzu eh, sai mu je kai tsaye domin sauraron shirinmu na gaba Mai sauraro barka da wannan lokaci sannu da haduwa ta cikin shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu zan jagoranci shirin a wannan lokaci. saba shirin na al'adunmu na gado kan yi duba kan al'adun Hausawa walau waɗanda suka gushe ko waɗanda ake ganin wanzuwarsu a yanzu. Al'adar tashe na ɗaya daga cikin al'adun da aka fara ganin yaɗuwarta a ƙasar Hausa tun a ƙarni na sha shida. Al'adu ne na barkwanci da akan gudanar da su da zarar an kammala azumin goman farko na watan Ramadana, wato kusan tsakiyar watan kenan. tashi ana bada kuɗi? Wasu na bayarwa wasu ba sa bayarwa. To nawa ake bayarwa idan an bayar? Irin goma a shirin ko biyar. Ana iya dan bayarwa. To idan idan aka tashi ana bada irin su gero? Eh. Wasu yara kenan a jihar Kano ta arewacin Najeriya da ke gudanar da al'adar tashe cikin watan Ramadanan da muka yi bankwana da shi. Wannan al'adu na tashe sun kunshi kowane bangare na mutane